Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene daɗin duniya. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Duk da kiraye-kirayen da gwamnatoci da kungiyoyi ke yi domin gane da al'ummomi illolin da ke tattare da ɗabi'ar bautar da yara ƙanana a ƙasashe masu tasowa. Bincike na nuni da cewa har yanzu bata canza zane ba lamarin da ake dangantawa da tarin dalilai masu nasaba da jahilci ko al'adu da matsalolin tattalin arziki. Jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake fama da wannan matsala da saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu inda a wasu yankuna ake tura yara ƙanana su yi aiki domin sauro mahaifansu kuɗaɗen kashewa. ko kuma na ɗaukar ɗawainiyar iyali lamarin da ya sa wasu iyaye ke ba da 'ya'yansu haya zuwa ƙasashen waje da nufin neman kuɗi haka kuma ake ci gaba da samun kwararar ƙananan yaran matan karkara zuwa manyan biranen ƙasar domin su aikatau ko kuma wasu ayyukan da ba su dace da masu ƙananan shekaru ba wannan ya sa shirin domin iyali ya shirya tattaunawa musamman da masu ruwa da tsaki akan maganar kare hakkokin yara da nufin neman hanyar shawo kan wannan matsalar bari in hanan taku ga jagoran tattaunawar silamin muni barma shin ya girman wannan matsala ta bautar da yara yake a nishar ke mafarin wannan al'amari sannan ta wace hanya za a kawo ƙarshen bautar da yara wasu kenan daga cikin tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin samarwa amsa a wannan shiri tare da baƙin da muka gayyato waɗanda suka haɗa da bashar mamman shugaban gamayyar ƙungiyoyin kwararen hula na Rezo Esperance. Sannan akwai Malam Ibrahim Musa, editan jaridar Laru de l'Histoire, ɗaya daga cikin jaridu masu zaman kansu a nan jamhuriyar Nijar. Malam Bashar, bari mu fara da kai. Shin yaya za a kwatanta wannan matsala ta bautar da yara ko kuma saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu kamar yadda ake faɗa a faransance cewa le travail des enfants. Eh, lalle al'amarin eh, haramtaccen aikin yara abu ne wanda har yanzu yake kasancewa eh, gaskiya ne a nahiyar Nijar ko in ce Afirka ma baki ɗaya. To lalle ana ganin shi ta fannoni daban-daban. Akwai fannoni wannan na barace-barace wanda ka sani wanda mutane suke zuwa suna ko yara ƙanana suna amfani da su wajen eh, kamar eh, me ake cewa wannan bara akwai na fannoni na aikin gida kama wannan 'yan aiki wanda suke zuwa tun suna 'yan kanana. Masu aikatau ko kuma boyi eh, na gida eh, wanda za ka gani yaro tun shekara goma zuwa shekara sha uku yana yini ya yi aiki ya yi dare yana aiki wanda ya yi ƙarfin shi yadda yadda ake zato. Sannan akwai wajen aiki haka na yau da kullum kama a ce wani aikin makanika ko wani aikin eh, wato aikin karhi ko na kamakihi da sauransu to abinda nake so a gane ba aikin yara ba ne ake yaƙi da shi amma haramtaccen aikin yara shi ne ake yaƙi da shi aikin yara doka a nan Nijar ta ba da dama cewa yaro in ya kai shekara goma sha biyar e, zuwa sha shida yana iya shiga tafarkin ma'aikata amma aikin nashi ya bambanta da na manya saboda ƙarhin shi bai kai ba hankalin shi bai kai ba ana iya a ba shi aiki daidai ƙarhin shi kuma daidai fahimta shi kuma daidai shekarun shi e, kuma na biyu akwai e, yadda ake koya ma yaro aiki kama kaga mahauci wani makeri ko wani mai kamun kihi ba za ka hana shi ba ya tai ya koya ma ɗan shi aikin da yake yi na yau da kullum saboda kama a turanci ana ce mashi socialization kenan mutum ya koya ma kamar mataki ne na shigar da eh, shi cikin vala tafarkin tafarkin shi vala zamantakewar al'umma to kenan wannan din ya kamata a yi a yi zamanto an yi shi cikin an yi amfani da shi shekarun yaron kuma da hankalin shi ka a yi abin da zai yi ƙarhin gagga jikin shi wanda za ya sa jikin nashi ya lalace eh, har ya kai ma lokacin da zai zama lattizan koko zai zama inda ya isa ɗin ya zamanto yana da aibu cikin jikin shi wanda ba zai iya ba shi dama ya yi aiki yadda ya kamata ba. Hmm. Na biyu ka a sa shi aikin da zai lalata hankalin shi wanda zai sa shi dole sai ya yi shaye-shayen kwaya da sauransu don ya samu ya fuskanci wannan aikin wanda ake so a tilasta mashi kan aikin ya haikashin shi. Na uku ya zamanto ba aiki ba ne wanda ake sa shi don a samu a yi amfani da aikin shi a ci gashi a wani wuri. A samu kuɗi. Eh, a samu kuɗi. To shi ne wa'annan fannonin su ne ake diba ake eh, sau da ƙawa a gani Eh, duk cikin irin aikin da ake sa yara babu haramtaccen aikin yara shine ake cewa pill form hmm. eh kenan pill form de travail des enfants kenan wato aikin mafi eh, tsanani kenan mafi tsanani saboda yaro in ya shiga cikin wannan fannin kaga bai darasta mutane bai san eh, daidai ba bai san abin da ba daidai ba saboda ya shiga cikin halin shaye-shaye wanda za sa ya fuskanci wannan aikin saboda ba aiki ba ne wanda yake daidai da ƙarfin shi hmm. haka ma a yi haye yaro ya zo yana bara yana iya ba shi damar ya yi zaton cewa ita wannan bara ita aiki ce wadda ya kamata sana'a ce wadda ya kamata kenan ya hidda mashi ma zuciyar neman nashi na kanshi shi mm. kaga yanzu a kwana a tashi abun har ya kai ana keta da ƙasashe ana samun 'yan ƙasar Nijar wanda suke tafiya da wa'annan yaran wajen Algeria wajen Libya wajen wasu ƙasashe ma nan wurin har Senegal har wani Benin da Ghana ana ganin su sai ka gani mutum mace guda da yaro biyar shida Eh, tana eh, tarainiya da su kai dan saboda tsananin shi imani wasu wai har jika sukari ake a zuba masu dan kuda su rinka biyan su dan in an zo a rinka ganin ta su. zama abin tausayi eh to saboda eh dan a bada kuɗi a ganin su kenan cikin wani wani mawuyacin hali cikin dauda cikin eh, bukata mm. wai dan a taimaka musu kun ga to wannan shine yake kawo Eh, vraiment abubuwa wanda ya kamata a sa ido bisa kansu kuma a samu a yaƙe su yadda ya kamata kun gani ai kwanaki da abin ya yi kamari eh, jirage aka tura har senegal aka je aka kwaso wa'annan mutanen aka da su gida saboda al'amari ne wanda da dai mu 'yan nijar ba san wannan rayuwar ba ta barace-barace kuma a ce wai dole sai an yi rayuwa da ita saboda yau a kwana a tashi wasu har sun maida ta ma sana'a. Mala Ibrahim Musa me kai ka fahimta game da wannan matsala ta bautar da yara ko kuma saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu? To, ko da yake babu wasu alƙalumma a hukumance na baya-baya waɗanda suka nuna ga kashin da ke da kwai na yara masu aiki wanda ya wuce kima ko wanda ya wuce minzanin da ya kamata a ce yaro ya yi ana iya cewa wannan al'amari akwai shi tabbat a Nijar tunda in ka diba ɓangarori daban-daban za ka ganin shi malam bashar ya ambato maka su ba koma baya zani bayan ambato su sai dai in ga yi irin illar da suke kawo masu yaran karan kansu Eh, ya zama na ha in ka ɗauki ɓangare kashi uku ni a nan lissahi wa'anda su ne suka yi unwani da yara. Kaga na ɗaya dai uwayen yaran da kansu. Na biyu akwai waɗanda ake badawa ga wasu. Su waɗannan wanda ake bada gare su suna iya zama wasu sanayya ga uwayen yaran ko wasu ‘yan uwa ga uwayen yaran ko kuma wani malami mm. da ‘yan ka ɗauko fannin karatun Muhammadiyya ko in ce karatun allo. Hmm. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya inda bakin za su bayyana yadda al'adu da talauci ke kara wannan matsalar. Yanzu a madadin bakin namu bashar mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa. sai jagoran tattaunawa sulamun muni barma da kuma jimbe hamza da ya daidaita sautin shirin a midadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke